hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na arba'in da bakwai daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin asiratun nabawiyya bainal ma'arifati wal wajib fi zau'il ƙor'ani was sunna wallafan muhammad bin ibrahim bin abdullahi tuwaijiri allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yanwa ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin marhala wacce rayuwar annabi a fuskan da'awa ta rika ɗaukan salo daga wannan zuwa wancan wanda ɗaukacin rayuwar annabi baki ɗayanta rayuwa ce ta da'awa rayuwa ce ta kira rayuwa ce ta gwagwarmaya tun daga sanda Allah maɗaukin sarki ya fara yi ma annabu wahayi Annabu sai koma ya tare baki ɗaya akan ma'aikata ta da'awa annabi a lokacin da yake wannan harka shi ba ba ɗan kasuwa ba ne ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba ɗan kwangila ba ne ba ɗan ƙwadugo ba ne shi ma'aikacin da'awa ne an bayanci wannan to ita wannan da'awa kamar yadda malu ya gaya mana ta ɗauki marhaloli da dama wanda waɗannan marahil muna ƙarƙashin adda'awatu sirriya lokacin da annabi ya fara da'awa a sirranci a lokacin da bai fasa al'amarin kiran a sarari a fili yadda kowa da kowa za a kira shi ba saboda wasu manufofi da za mu zo mu ci Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun ji da cewa farkon da'awa da ya fara kiran mutane ya fara da tsukin mutanen gidan shi a lokacin da khadija ita ce farkon wacce ta fara imani farkon wacce ta fara miƙa wuya farkon wacce ta fara mara wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama baya a kai tsaye ma'ana a musulunci daga annabi sai khadija mutum na uku a cikin da'awar musulunci shine waraqatu bin naufal wanda bayan da annabi ya ga abin da ya gani kuma ya ji abin da ya ji a sanda ya haɗu da mala'ika a cikin kogo to khadija ɗaukan annabi ta yi ta kai shi wajen waraka a sanda babu wanda ya san me ya faru da annabi daga annabin sai ita to mutum na uku shine waraka tubunan naufan mutum na hudu wanda shine ya musulunta daga cikin 'yan cikin gida shine ali ibn abi talib kamar yadda muka ambata shi annabi ya ɗauko sai na ali ya rike shi a hannun shi a lokacin sai na ali yana ɗan shekara goma ne an gano wannan shi ko yaro ɗan shekara goma ai yana bin addinin da ya taras ana yi a gidansu ne ko me ake yi yau da ya zo ya tarar da mai rukun shi wani abin yake ba musulunci ba wannan abin zai domin yaro bai da wani ra'ayi shi yasa ma hadisi annabi ya ce illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi sai dai iyaye in sun fandare suke fanɗarar da ɗansu ko dai su mai da shi ba majushe ko ba nasare ko kuma ba yahudi mutum na biyar a cikin al'amarin da'awar annabi na musulunci shi ne muka ji zai da ɗan harisa alkalabi shi kuma bawan khadija ne wanda kawunta ya ba khadija shi ita kuma saboda daɗin zaman aure sai ta baiwa annabi shi ƙarshe muka ji annabi ya 'yan tashi har ya yi tabannin shi kuma har ya auren mai da ɗaya daga cikin 'ya'yan dangin shi zai da ɗan harisa mahaifin usamatu ɗan zaid to daga nan ne al'amarin da'awa sai ta ƙara faɗi ta ƙara faɗaɗa a lokacin khadija ita ma ta zama 'yar da'awa ta shiga cikin gwagwarmayar to a lokacin sai ta kutsa wajen yi ma 'ya'yan da ta haifa da'awa akan cewa su musulunta su zo su bi addinin tsira a lokacin ta yi wa'azi ga rukayya zainab ummu kulthum da kuma fatima kuma waɗannan ba sai ƙasa a gwiwa ba baki ɗayansu suka mara baya suka musulunta suka shiga cikin gwagwarmayan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to waɗannan su ne waɗanda annabi ya fara ma da'awa domin su ne na cikin gida to idan lissafin waɗanda suka fara musulunta a farkon musulunci a cikin gida to waɗannan ake farawa da su to daga nan bayan da annabi ya fara fitowa da da'awa waje to wanda ya fara musulunta shine sayyidina abubakar allah madaukin sarki ya kara mashi yarda shine ɗa baligi mai cikakken hankali jagora mai fada aji daga cikin dattawan garin makka wanda ya fara musulunta baki ɗaya kuma shi na abubakar kamar yadda muka ji aminin manzan Allah ne tun lokacin suna ƙanana yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abin da ke raba su amma sai dai akwai bambancin shekaru biyu da 'yan watanni a tsakaninsu ma'ana annabi ya girman ma na abubakar to amma abokin shi ne aminin shi ne kamar yadda nassin alkur'ani ya tabbatar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana mala ce an abi darda'i radiyallahu anhu kala, daga abu darda Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda yace kuntu jalisan عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشي وترانا إنا زوني تارد النبي sahabai sun ji daɗi jama'a suna zaune tare da manzan Allah su ba ma wai sun shi ba su suna tare da shi ne duk wanda ya fito sallar asuba sautin da zai fara marabtan kunnin shi na karatun alkur'ani to sautin manzan Allah ne shi ne limamin shi shi ne wanda in yi juyo bayan ƙare sallah za su yi arba da wannan fuska mai cike da annuri duk wani jawabi da duk wata fatawa da duk wani neman shawara da umarni da hani kai tsaye manzan Allah yake ba su kun gano wannan shi sa in dai bayan annabawa da manzanni ko to Allah maɗaukin sarki bi wata halitta mai darajan da ta kai darajan sahabban manzan Allah Allah ya ƙara masu yarda to yace muna zaune tare da annabi iz aqbala abubakarin akhidan bi tarafi saubihi yace sai ga sayyidina abubakar ya kun ya tunkaro mu yana rike da ɓangaren mayafin shi dole ka gan shi haka alaman yana cikin hanzari a uzurce ya taho ya tattaro mayafin shi cikin sauri ya tunkaro majalisun annabi hatta abda ala rukubatihi yana zuwa wurin annabi sai ya zubar da guyawun shi ƙasa faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce amma amma amma sahibukum faƙada ghamara ya ce abokin nan na yana cikin damuwa Fa sallama sanda ya shigo sai ya sallama wa ƙala sai ya ce ma annabi inni a hatta abda ala rukubatihi ma'ana nannaɗe tufafin da ya yi har sai da guyawoyi suka bayyana ma'ana saboda ya rika jefa ƙafa gaba kun gano wannan yana tauri don ya iso wurin annabi yana isowa sai ya sallama tun kafin ya ƙaraso sai annabi ya bayyana masa habbai halin da abubakar yake ciki domin ya san shi kuma ya fahimci ɗabi'un shi kuma ko annabi bai san shi ba ya kyauta ce annabi ya san ɗabi'un mutane daga ganinsu saboda ƙwararre ne a rayuwa fasallama abubakar da ya zo sai sallama wa ƙala sai ce ma'annabi inni kana baini wa baina ibn khattabi shay'un yace in rashin jituwa ce ta shiga tsakanina da Umar dan Khattab fa asra'atu ilayhi yace sai ni gaugawa akan shi yanzu a daidai nan ya kyautu mu gyatta zamanmu kuma mu natsu ya zamanto muna tattaro hankulan wuri ɗaya akan duk abubuwan da za mu ba sai magana suna cewa zo mu zauna zo mu saba in dai kuna rayuwa a gidan duniyan nan ba wai kun samu kanku a rayuwa ne a aljanna ba to akwai yiwuwan wata rana za a samu saɓani to idan ka samu saɓani tsakaninka da abokinka ko tsakaninka da maƙocinka ko tsakaninka da matarka ko da 'ya'yanka ko da barorinka ko da koma waye to ka iya manajin crisis din kar ka sake ka saki baki mun gani daga ran da ranka ya ɓaci sakamakon wata hudda ko mu'amala da ta shiga tsakaninka da wani to ka tsaya ka natsu ka girmama ra'ayin abokin saɓaninka idan ga mutum wai ya samu saɓani da wasu jama'a ya koma cin zarafinsu da cin mutuncinsu da yi masa ƙarya da neman kowace irin dama a kansu don yi ɓatanci yi rashin mutunci wannan ya nuna cewa bai ƙware ba a rayuwa sannan ko bai san addini ba kwata-kwata jama'a ba a kulla ƙofa a lokacin da ka samu saɓani da wani an gani idan zai zama an samu saɓani tsakanin abubakar da umar ina ganin wannan min babi aula ya zama an samu saɓani tsakanin kowa ma musamman ga abin da ya shafi al'amari na rayuwa wanda wani a tsammanin shiga fayin da ya kamata yi shi kuma wani yana tunanin ga yadda ya dace a yi a lokacin kana da kan gado cin da ka san ra'ayinka to yi kokari kai nazari kai darasi kai bincike dangane da ra'ayoyin waɗanda su ba su gane ba ko waɗanda suke da adawa da wannan ra'ayi naka ka tsaya ka zuba su a faifai sannan ya zamanto kana da zurfin tunani mai yiwa ɗoriya a kan nasu in ko sun fi ka gogewa da ƙwarewa a cikin al'amarin rayuwa to babban abin da ya kamata ka je ka samu zuwan ra'ayi waɗanda sun fi ka nesa ka tuntube su mai ruge gani dangane da matsala kan kaza me ya kamata mu yi in gaje ka samu sakar karo irin ga ko to za ku ƙara mataɓar ruwa ne sai kun yi ɓanna kun la'anta komi daga baya komo kuna kama kame kun gano wannan ko tsakanin mata da miji ne ko ta kawo ra'ayi ka zo da naka to kai nazari ballantana tsakanin aboki da aboki duk wanda yake tunanin wai abokin shi zama yaron shi ko to sakarai ne bayan da dai abokinka ya zama yaronka kuma bayan da za a yi abokinka ya zama wai yana tafiya da ra'ayinka wanda ƙarshen tafa a duk wani abin da kake takama da shi shi ya san ya fi ka to amma abota ya sa ya kwantar da kai yanzu da abubakar da umar duk abokan annabi amma sun sa annabi ya fi su saboda ne saboda darajoji ko ba na annabta ba jama'a kuna fahimtar wannan to sai ka auna ka ga wai da mai kafa abokinka shi kuma abokinka da mai ya fi ka kuna ganewa idan kuka samu saɓani to kai nazarin wannan saɓanin kafin ka furta kalma ɗaya idan ka riga ka furta kalma daga baya ka gane kayi kuskure idan ba Allah yana nufinka da rahama da jin kai ba zai wahala baka dawo za ka yi ta ƙoƙarin fada da saɓanin ne da rikicin har zuwa lokacin da rikicin zai rarake ka kuma ya kuma ya cinye ka kai da kanka shi sa ina kira gare ku ku tsaya ku yi nazarin fikihun wannan rikicin na abubakar yana gaba da sayyidina umar a shekaru a kusanci da annabi da kuma da'awar musuluncin ba amma da saɓani ya shiga tsakaninsu har ya zama sayidina abubakar ya yi gaugawan gaigaya ma umar maganganu zafafa to ba kai ko'ina ba abubakar sai yi nazarin ba kai kamata a yi ba shi sa ƙur'ani ya yaba masu abubakar cewa idza massahum ta'ifun min ash ta tazakkaru duk lokacin da shedan ya kawo masa farmaki nan da nan suke shiga cikin taitayinsu sai su komo cikin hayyacinsu kai gan cikin basira yanzu wannan akwai basira da ta kaita yanda ya marmaza ya marmaza ya sa tsani ya jefa makata zuwa ga na sama da shi don me don a samu daidaituwa tsakaninsu don ina gaya muku ba yanda za a yi ɗaya tafi biyu a ko menene ba zai yiwu ba in gaji mutum yana cewa ɗaya tafi biyu to alama ne daga cikin alamun taɓin hankali a gare shi mun gane in ka ji mutum yana cewa saɓani ya fi daidaito rabuwa ya fi haɗuwa to alama ne daga cikin alamin yana da motsuwa a kwakwalwan shi so da ya raina ƙor'ani da hadisi duka so da ba su yi umarni da waɗancan abubuwan ba shi sa kowa ya kalli yadda yake da saɓani da ɗan uwan shi sannan kuma ka kalli kuskurenka da yadda kai kai ba daidai ba da yadda ka taka haƙƙin wani kai marmar ka maida mai haƙƙi haƙƙin shi daga sanda ya zama duk lokacin da ka samu damar magana ƙoƙari kake ka nuna cewa kai ke kan daidai ko to lokacin ne Allah maɗaukin sarki zai buɗe ma al'umma ido don su gane kuskurenka a gano ba daidai ɗinka ba yanzu kalli wannan daga zuwan abubakar wajen manzan Allah a yanzu in aka tambaye ku ku duka a nan wajen mai abubakar ya zo nema a sulhunta su kuma abubakar shi ke ƙasa ko shi ke sama shi ke sama amma nema yake a sulhunta su kuma ya faɗi cewa ya yi gaugawa a kanwa akan sayyidina umar summa nadimtu abubakar ya ce a ah, nan da nan sini na daman abin da nayi yi sa'altuhu ai ya gafira na roƙi umar da cewa da Allah ka gafarta min ka gani ku? yi ƙoƙarin warware matsala kai da shi idan ta ƙiya ne to sai ka tafi sama Ka ta al'amarin zamantakewan iyali kar ka zama baka san me kake yi ba daga ranka ya ɓaci ka je ka kai ƙaranta wajen iyayenka ko ƙaranta wajen iyayenta ko ƙaranta wajen abokanka kakka yi wannan dai yadda za ku daidaita zamantakewan ku ko to ku daidaita sai inda abin yake ci yake cinyewa tura ta kai bango al'amarin ya cimma iya to nan ne sai ka je ka lalubu waɗanda za su daidaita jama'a kuna gano wannan ya ce na roƙe shi da ya gafarta min amma ya ƙi fa'a ba a iri-iri ya ce wa shi sam maganan gafara tsakaninmu ba ta to kaga ko da kuwa a ce wani ɗan uwanka irin wannan zafi da ƙuna da ke cikin rai wanda kai mashi ya kai ga ya faɗa ka koko ka nutsu. sil ka ba hanyar da ya kamata an gane domin ba su iya magana suna cewa wa ma sa'ani illallazi na arabtuhumu jama'a ba wanda zai muna naman inji muna nawan ya yi zafi a raina sama da wanda na san shi ya sani koma. misali na kyautata mai al'amarin da ya shafi rayuwa da al'amara shi ya san ina da minna a kan shi kuma ya komo ya saba man wannan yana da zafi an gane wannan ya sa na umar yake gani irin alaƙansu na kusa tsakanin shi da eh, abubakar to bai kamata abubakar yi mai hasa ba wannan ya sa ya ce ba zai yafe an gane ba ka cewa yanzu kamar wani a ce kaza a to kama abubakar fa yanzu ɗauko wannan ka hada shi da abubakar shi wanda kake cewa kamar wani daidai yake da sai na abubakar annabi cewa yi fa da za a ware annabawa da manzanni halittun da Allah maɗaukin sarki ya yi na farko da na ƙarshe da za a ɗibe su a zuba su a ma'auni a ɗaura abubakar duk abubakar ta yarin jayensu to kai kana da kamar sai na abubakar kina abokinka ko abokin hudanka ko wani wanda kake kimantawa kake ganin shi da daraja mai yiwa shugabanka ne ko malaminka ne mahaifinka ne ko wani oganka ne a wurin aiki duk yadda kake ganin shi da kamala to zai iya yin wani abin da kake ganin ba daidai ba ne saboda shi mutum ne an gane na san duk kiman shi da darajar shi ya kai annabi adam da Allah ya halicci annabi adamu da hannun shi ya sa shi aljanna ya halitta mai matan shi ya ce ci duk abin da yake so aljanna amma shi ɗin ya faɗaɗo wai mai makirci ba ka tsammanin wane shi ma shi ɗin zai iya mai makirci ba ka tsammanin makircin ma kai ne shi ɗin yi ma ba shi ba me yasa kake tsarkake kanka wala an fusa kuma duk wanda ka yana tsarkake shi ko ba mutumin kirki ba ne. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kaka ke kanka mai yiwa abin da ya faru na rashin fahimtar da abubuwan da suka taso mara daɗi kila taurin ka ne amma ka san so da dama shi gwano bejin warin kanshi ɗarab muke mu ɗare kan laifuffukanmu muna hangen na wasu inda wani zai zo ya ce wa ne zo maka tilawon kurakuranka to ƙarshen ta ranar ba ka iya fito a cikin jama'a don tsammani za ka yi wai kowa ya san haka shi sa idan abu ya faru kun ga wannan matakin da sai da na abubakar ya ɗauka shi za ka ɗauka shi ne sulhu tsakaninku idan sulhu ya gagara ba ka cewa ta ya tafi mana ba ka cewa musulmi ya tafi mana ba ka san bai wanda allah ya mashi wanda kai bai ma irinta ba sai ka kalla to yanzu wane ne ke sama da ko wanda in ya faɗi mai zai ji to sai ka marmaza ka je ka haɗa shi da shi amma fa wanda za ka faɗa ma ya zama kai ma kana jin maganin shi wanda idan ya hukunta abin da ba za ka ji daɗi ba za ka ɗauka amma ya zama dama ka kai ƙaran shi ne don aima abin da kake so in ya yanke hukunci shi mai darajar da kiman ba za ka ɗauka ba in ya saɓa ma abin da ke cikin ranka ya wani cewa kai mara kunya ne ka je ne ka tozarta wannan mai mutuncin ba ka da tarbiyya jama kuna fahimtar wannan da kyau ku ya zama inda ka kai hukuncin ku to duk abin da aka hukunta ka yadda haka ake yi haka rayuwa ya kamata kasance waɗannan bayan Allah Allah madaukin sarki ya sa mun zo a bayansu ne don mu kwaikwayi yadda za mu gyara al'amuran zamantakewa mu ba. <clears throat> To shi sai yake cewa fa'aƙabaltu ilaika, shi sa da na roƙe shi na ga yaƙiya, to ya Rasulallah wannan ya sa sai na fuskanto wurinka, domin bayan da na iya, gaskiya na ƙware shi. amma ga mutum yana takama ya fa kware ka amma gani yake abin da ma fa daidai ne muktasibin al'ajra fi yadda yadda'u wai bannan da suke yi fa sa ran suke yi da za ta da ƙiyama a yanzu yanzu to lada ma za a ba su mun saboda wauta da kuma zunubi ya riga ya kewaye mutane fatsala sai annabi ya ce ya gafirullahu laka ya ababakare bakare kwantar da hankalinka Allah bai gafarta maka haka yi kamata idan mutum ya zo maka da damuwa kada ka yi ƙoƙarin ƙara tunzura damuwan da haɓaka ta da zuba mata yi ƙoƙarin kwantar da hankalin shi ka nuna mashi don wannan ai za a shawo kan shi ba matsala Ku gane kaga yanzu aikin da annabi yayi shine ya kwantar da hankalin na abubakar cewa Allah zai gafarta maka salasan su uku annabi yana maimaita wannan summa inna umara nadima sai na umar bayan kuma sun rabu baran-baran da na abubakar sai na dama fa'ata manzila abi bakarin shi ma sai tafi gidan sai da na abubakar kaji mu mene ko innamal mu'minuna ikhwa su mu ne uwan juna ne idan ka ga wani abu na rayuwa ya sa ka rabu da ɗan uwanka ko ka fara binciken kanka anya kai mumini ne domin shi mumini game da ɗan uwan shi mumini kal jasadul wahidi kaman jiki ɗaya ne ko kalbun yani ne kaman gini ne ya shuddu ba'abuhu ba'aba sashi na karfafan sashi yanzu kaga abubakar da yake mumini ne ya tafi neman sulhu umar da yake mumini ne ya zo neman sulhu amma kai kullum ƙoƙari kake ga ƙara haifar da saɓani da rikici tsakanin musulmi don cimma wasu manufofi da ra'ayoyi da neman abun duniya ka binciki kanka ya kai mumini ne ka binciki kanka kada ka yaudari kanka ko wani ya yaudare ka da cewa kana kokari kokarin ne aikin farko da annabi ya fara yi shine tattaro waɗannan jama'a so da su ne yake bautan Allah an gane a duniya ba garin da ya kai maka a makka ba inda yake ka'aba amma da ya zama ba za a yi wannan addinin ba annabi sai kwashe waɗannan mutanen sai ya baggarin kuma ya bar ka'aban da su karkamanta manta annabi fa ya kwashe mutanen shi wasu ya tura ka habasha afirka wajen sarki kirista don waɗannan jama'an su ne asali an gane misali mutum ne ya shigo cikin gidanka sai ya kashe matanka ya kashe 'ya'yanka ya kashe ma iyaye amma kuma sai ya ma gidanka fenti ya sa maka tayar ya zuba maka kayan alatu ya watsa gayyen da za su zauna a gidan wannan ya kamata a mai tafi ko a tsini mai albarka jama'a kuna fahimtar wannan shiriri shiriritan da wannan alama daga cin alamun motsuwa da taɓuwa hankali ƙarshe ma annabi ya fara sauran sabon gabaɗe suke madina sau ka gane waɗannan taron jama'an su ne islam ba ganin ba ginin ka'aban ba shi sa sanda aka zo badar annabi ya ce ya allah ga sunan waɗannan in ka bari aka gama da su a yau to ba za a ƙara bauta maka ba shi ko manufan Allah shi ne a bauta mai shi sa da ya ce ƙun ziyar mutane ake son su shigo cikin addinin da yawa ma'ana na ciki a riƙe su su ake nawa jama su shigo kuna gane hikiman da ha? Eh? tsayyar to shi yasa shi mumini game da dan uwan shi mumini kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udun taba'a lahu sa'iril jasad bil humma was sihr sauran jikin gaba ɗaya idan ɓangare ɗaya ba lafiya sai duka ya ansa haƙori ne ke ciwo sai ga baka jin daɗin abinci baka iya bacci ka kasa zaune ka kasa tsaye zazzaɓi ya kama ka ka ji iskan garin ma bai ma daɗi ɗan kankare ne zai same ka basir ne zai taso ma amma sai ka ga komi ya lalace cikin al'amuranka to haka mumini yake game da ɗan uwan shi mumini haka yi in kaga kana cewa wai wani arabu mana ne wallahi kai ba mumi ne bane wallahi al'azim kai baka da imani gaba daya to misalin da annabi ya bayar dangane da yanda mumini yake baka da wannan siffar kuma yace shi mumini kaman gini ne wanda wannan bangon na karfafan wannan bangon ne kenan wannan bangon bai cewa ya fi wannan bangon wannan bangon bai cewa ya fi wancan saboda kowanne yana ƙara ƙarin ƙarfi ne saboda kasantuwan wancan haka ne amma kana ganin kai ne bangon da kowa sai dai amfani da kai to alkiburu kenan al'ujubu kenan kai ba mutumin kirki ba ne kuma kai ba mumini bane shi yasa abubakar yana ganin wancan sabanin sai ya sheka sai da bi ina ya dafi wurin manzan Allah nema a shi su shi umar ɗin da ya ɗauki zafi shi ma gashi ne sai ya ko gidan abubakar neman sulhu to ku bi mu mu bi shi fasa'ala a samma abubakarin ya zai ce abubakar na gidan nan in kai ne sai ka ce ni zan je eh magulmata matsegunta su ganna ƙobar gidan shi a ce na kare kamar ni kai ba salafi ba ne an ta halafi salaf da ka ce kana koyi da su kajiyar da suke yi suke tafi la sai mutanen gidan suka ce baya nan fata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tafi wurin annabi shi ma dama ƙarshensu ina wallahi duk jama'an da ya zama babu wani babba da zai zama shine jagora mai kwaba musu suna so ko ba su so to waɗannan al'umman ka fita cikinsu domin za su yi nadama kuma layin da zai sun rushe ba su da wani babba mai kwabawa su ne isu isu za a zauna su yi kuri kawai shi gina kai mai ra'ayinka ɗanyu jagab a rayuwa waɗannan ne za ka zauna da su su lalata maka rayuwa su ɓata maka lokaci kana da abin da za ka yi kafin mutuwanka ta zo waɗannan mashirmantan su ne da kai sakare ta da ka zama kana da hankali duk al'umman da ba su da magabaci wanda za su yi ya dafe su wanda za a cuce su ya haƙurtar da su wanda ransu zai ɓace lallashe su wanda zai take su yi murtsile su tokare su saƙora to duk wanda ba su da wannan sun yi asara shi sa ba ce duk wanda ya rasa mafaɗi ya yi asara shi ma sai ya tafi babban gida sallama sai sai da na umar yi sallama ala wajihun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tama'aru nan da nan sai fuskan manzan Allah ta murtuki hatta ashfaka Abu har sai da sayyidina abubakar hankalin shi ya tashi ya kuma tausaya ma umar jama'a ku rike wannan fushin da annabi yayi akan an tabawa abubakar amma in tambaye ku wane ne ya laifi umar ko abubakar abubakar ne. amma kuma a lokaci ɗaya sai laifin umar ya zo ya fi na abubakar saboda dalilai za ku zo ku ji a cikin abin da za mu karanta sai da na abubakar lokacin da ya karɓi musulunci ɗan da awa ya zama na kiran mutane zuwa ga addini annabi yana kimanta mutumin da yake malami ne da yake kira zuwa ga wannan addini a sama da kowa za ku dokoci an fahimta sau da ita wannan harkar abin da ke zaunar da ita shine wa kira idan baka iya ba ko to an samu matsala da kuma wasu dalilai da za mu zo mu ji su insha Allah a cikin wannan karatun ko karatu mai zuwa fajasa ta yi, nan da nan abubakar yana zaune sai daga ya dogara akan guyawun shi ya kneel down faƙala ya lalla, sai ce ya manzan Allah wallahi ana kuntu azlama ya ce ni ne na ƙetare haddi a kan shi kaga sai ce azulama kenan umar shi ma yayi daidai nashi amma nawa yayi me ya daran mutumin kirki kenan wanda idan ya tashi zai ambaci saɓani da yake da shi da wani zai karanto nashi laifuffukan amma kullum wani ne wani ne wani ne ko kuma a rasa wani ne hankali ya ci a'a wai kai ba kai komi ba karfe ɗaya ya taɓa amu <laughs> jama'a mun gane alaysa minkum rajulun rashid ba wani kintsatse mai hankali wanda yake da kan gado a cikinku ta makotar da ku ya ce ana azlam ni ne ya rasulallah marrata ne so bi annabi yana sai na abubakar yana maimaita haka faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna allaha ba asani ilaikum kai umar allah madaukin sarki ya aiko ni cikinku faƙultum kazabta kuka ce ƙarya nike yi faƙala abubakarin sadaka amma abubakarin ce gaskiya na yi sadaka akwai bambanci tsakaninku da shi a wurina wa wasani bi nafsihi wa malihi abubakar ya sallama man kanshi da dukiyan shi duka a san da ku ba ku yi ba hal amtum tariku li sahibi wai ku ba za ku fita hanya aboki na ku kyale mai shi sakata ya wala ba marrataini so bi annabi yana faɗin wannan fama uziya ba'adaha tun daga ran nan ba wanda ya taɓa yin wani abu da zai ɓata masai da na abubakar rai don annabi ya riga ya bayyana mai ƙiman shi da darajar shi kun gano wannan ma'anan abubakar ya ba da kan shi ba wa ya rika zuwa maka hira ko ya ji tsegumi zai faɗi ba a shi abubakar ya ba da kan shi ya zama ɗan da'awa za ka zo ka ci duk wani babba a musulunci da kake ji da shi to abubakar ne sanadiyar musuluntan shi mun gano wannan shi ne sanadiyar musuluntan shi misali a ce a zamantakewa na siyasa a yau a najeriyance mutum ya iya kawo maka duk ƙuru'un arewa a wannan babban mutum ne ya ce je ka ji na kudu a yanzu wanda ya iya kawo maka wannan an ya ƙaramin mutum ne a wurinka ya kama da kallon safa wani hadisi alimamul bukhari fitar da shi a lamba hadisi na 3661 walamma aslama abubakar ne siddiq yayin da sayyidina abubakar ya musulunta azhara islamahu sai bayyana musuluncin shi shi ba koyaye ba ka ji maganan farko da annabi ya ishara a kanta da ya musulunta fasa da awon yi bayyanawa ne wada ilallahi wa rasulihi sai fara kira an gano wannan jama'a akwai bambanci tsakanin wanda yake cikin da'awa ya nemi kujera ya zaman shi da wanda shi kuma yake cikin da'awar amma yana wa'azi yana kiran mutane cikin da'awar bambancinsu kamar bambancin sama da ƙasa ne ya gane ka san wannan alaƙarsu ma ba ma iri ɗaya ba ne kira wa kana abubakar radiyallahu anhu rajulan kariman shi abubakar mutum ne mai karamci abin hannun shi bai rufe mai ido ba mu'allifan liƙaumihi sannan kuma yana zaman lafiya da mutanen shi shi ne yana tare da waɗannan yana tare da waɗancan yana da alaƙa da waɗannan shi da kowa baka iya fitar da cewa wai yana da rashin jituwa ko rashin fahimta ko rikici tsakanin shi da suwa ne baka kowa na shi ne mahabuban sannan allah madaukin sarki mai karbuwa kowa na son shi amma ka zama je mage cikin al'umma to allah ya kiyaye nasaban sannan mutum ne mai darajar nasaba a cikinsu sahalan mutum ne mai saukin mu'amala mai saukin hudda mai saurin fahimta da gaugawan idaraki tajiran sannan shi ɗan kasuwa ne mai arziki ne wanda ya mallaki na kan shi. ba jingina ya a jikin na wani yana tunkaho ba za huluk ko mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a wa ma'aruf sannan mai kyautatawa ne shi wa kanar rajulan wa kanar rijali qaumihi mutanen garinsu gaba ɗaya kowa in ta kulle mai gida Abubakar yayi kuma bai dawa hannun rabbana kun gano nan in har ya je. to ko sai ya samo abin da ya kai shi li'ilmihi eh wa wa tijaratihi wa husni majlisihi mutum ne wanda Allah ya mai baiwan ilimi kaji matakin farko ke in Allah bai maka ilimi bai ma baiwan ilimi a wannan tafiyan na musulunci ba ko amfaninka ragagge ne maza ka je ka zama daga cikin ɗaliban ilimi don ita wannan harkar na musulunci ilimi shine a farko jama'a idan da dukiya da mallakan dukiya da mukami shi ke gaba ko to da Allah ya ba annabi mukami sama da na kowa da ba wanda zai kai annabi kudi amma khadija ma ta fi shi kudi amma shi kuma ya fi khadija karatu abubakar ya fi annabi kuɗi amma annabi ya fi shi karatu sayyidina usman ya fi annabi kuɗi amma annabi ya fi shi karatu abdurrahman dan au ita lissafi amma annabi ya fi su karatu shi yasa nan na baku labari ko an zauna a gaban darar tauhid a garin makka ana tattaunawa sai wani yake kiran wani sunan wani ɗan siyasa cewa kai mahaifiyan shi ta iya haihuwa ta haifi profeso ta haifi dakta ta haifi wane ta yi lissafo abubuwan duniya duk duk wani fanni da ka sani tana da ɗa wanda ya taushe wannan wurin na su ‘yan yi alabuna zahirar min alhayatun duniya ne sai wani mutumin borno sai yunkuru yana ke shingide ya ce alaran ma nawa ta haifa aka ce a to cin ya'yanta babu alaran ma ya ce ta yi asarar haihuwa ba ta haihu ba kwata-kwata ya ce waɗannan ƙartun banzan ta yi ha ba wanda ya hadita alkur'ani in kana son kar ya zama an yi asarar haihuwa ko to yi marmara ka haddace alkur'ani in ko baka haddace ba yi di yanda za a cikin 'ya'yanka ko jikokinka a samu hafizai ba ba ka hadace alkur'ani ba ka zo kana hura hanci kana tunƙaho to ne kenan kai littafin Allah ba ka iya ba sai littafin yahudu da nasara ka iya wannan kowa zai iya da musulmi da arne da ɗan birni da ɗan ƙauye haka amma ƙur'ani ne in ka iya ka cire tuta domin shi ne ranar kiyama zai ceto sannan kuma kana karanta shi darajanka na ƙara sama kuma kana daga cikin ahalullahi wa safwatul mala a lahira ko an manya nan duniya ba ko an manya ko da ba ka da ko sisi kuwa yasa duk wanda ya ce ya haddace alkur'ani ka kalla abubuwa guda uku tare da shi in bai da su bai haddace ba ƙarya ne zai wahala kaga wanda ya haddace alkur'ani yana ƙarya ko yana cin haram ko yana zagi ko yana ɓatanci ko yana shirya makirci wannan abin da ya shafi baki kenan hafizi baya yi saboda ƙur'ani na hana shi saboda ƙur'ani zai cece shi a lahira in ko yana waɗannan abubuwan ƙur'ani ba zai ceci mugu ba sannan duk wanda ka gan shi ƙazami ko da bai da ko kwabo ramma masanin alkur'ani za a ga jallabiyan shi kwaya ɗaya ne amma kullum yana wanke ta kuma yana goge ta ko matashi ne kaga ya haddace alkur'ani ko za a gan shi ɗan gayo ne ɗan cacas kuma za a ga allah maɗaukin sarki ya sa diyin da ya sa tufafi kome sai kaga ya fitin nashi gano wannan amma ga mutum ya kura a daka ya fito yadda ka sau kwaɗo a tuwon nan ina <laughs> ba wanda ya dace sannan na uku za a ga Allah mai hikiman zance da fasaha da azanci wajen kowane irin tattaunawa duk wanda ka same shi bai da wannan ku rabu da shi in ka kwankwasa za ga kun ban da shiriri ta ba abin da ke kwakwalwan shi Allah ya kiyaye to kun ji li ilmihi wa judi wa za zo dan karatu wasu kuma za zo dan su karba wa tijaratihi wasu kuma hudan kasuwanci zai kawo su wajen shi wa husni majlisihi sannan duk wanda ya zauna da sayyidina Abubakar bai nadaman zaman da aka yi da shi wannan yasa jama'a suke tare a wurin shi kuma sai ya amfani da daman da Allah ya bashi wajen taya annaba aikin da'awa wanda wannan aikin shi shine farko fa ya ga daga san wannan idan da'awa ta karye, duk abin da ka tara mata ka tara mata banza saboda ba wannan aikin ne annabi ya zo yi ba inda annabi ya zo tara abin duniya ne jama'a ba zai mutu ya ce duk abin da ya bari a miƙa musulunci ba saboda musulunci ne farko ba zai yi musuluncin kai mai targaɗe ka karya shi ka sa ya dogon suma ko kuma gargacewa wai ka tara musulunci ka, za ka tara musulunci ka ba, saboda ka rena hankalin masu hankali ko masu wannan dafa za a matsa bincike na rabin minti ko in sun mutu ba za ka yi cewa Allah ya ji kansa ba saboda rashin gaske ne ke kwanta a ƙasa amma a zo zuwa tulu rafi fakana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dawo ilallahi ta'ala annabi ya kasance na kira zuwa ga Allah kullum man sayyidina abubakar ya kasance yana kira zuwa ga Allah kullum man wasaka bihi min qaumi duk wanda ya ga ya aminta da shi to shi annabi sai ya ja ka gefe annabi sai ja ka gefe kun gano wannan da kyau ko sai fara kiranka mun koma ga annabi ne mun gano wannan da kyau ko eh sai da na abubakar in ya amince da kai sai kira ka mimman ya ga shahu cikin waɗanda ke zuwa wajen shi sai da na abubakar ɗin ba annabu ba kun gani in dai ka zo kuma ya da hankalinka sai ja gefe ya fara maka tallan musulunci kafin ya maka tallan kayan hajji jama'a al-islamu awwalan at-tauhid awwalan ku gano wannan amma daga ran da mutane so koma a duniya awwalan to kwashe kayanka wallahi in ba haka ba sai mutum ya zo mutuwa yana cewa ashana ashana dan ya san kona shi za'a wallahi malam ka zo mutuwa kana faɗin mala'iku na jin rabbi laula a hartani ila ajalin ƙaribin fa'afaddaka a'a shi akwai kudin wa'akun mina salihina karka saki wa ya jilisu ilaihi awai ya zahabu ilaihi ko dai abubakar ya je wurinka ko ka zo wurin shi ko ku haɗu a hanya ko wani hudda ya haɗa ku to farkon abin da yake fara maka talla shine islam mun gano wani musulunci wa abubakar radiyallahu anhu awwala man da'a ila Allah sayyidina abubakar shine farkon wanda ya fara kira ya fara wa'azi a zuwa bi Allah wa kada aslama ala yadayhi fi bidayati da'awa a farkon da'awar annabi sanda sayyidina abubakar ya musulunta waɗanda suka musulunta a hannun shi a farko farko khamsatun min al-ashrati al-mubashirin biyar daga cikin mutum goma yan aljanna duk a hannun suka musulunta biyar daga ciki shi ya kawo su musulunci wannan ko a ce a baya yake wannan wanda da aikinsu da sautinsu musuluncin ya samu karɓuwa a ce wannan mai da shi kujeran baya ta wannan ba zai yiwu ba kun gano waho su ne usman bun affan wa zubair bin al'awam وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص wa بن عبيد الله waɗannan mutum biyar a hannun abubakar suka musulunta kai abubakar ya yi aiki Sayyid na usman da kanshi Sayyid na abubakar ya shigo da shi daga ciki da ya shigo kuma ya ƙara shigiwa can ciki annabi ba shi auren wa ‘ya'yan shi biyu abubakar mutumin kirki sannan kalli azubairu ɗan awwam hawari rasulullah ɗan gane kashinin manzan Allah sannan abdurrahman ɗan au attajirin sannan sa'adu bin abi waqqas talha bin ubaidillah kun san waye talha to duk abubakar ya shigo da su daga ciki fakana in nafar umar ra'il al'awwal kun ga tawagan to su ne ayirin farko wa qali'atul islam kuma su ne farkon waɗanda suka fara miƙo wuyan cikin musulunci suka ciccida musuluncin yi sama faja abihim abubakarin abubakar ya taso su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina stajabu lahu yayin da suka ansa ma abubakar kiran da ya masu wa aslamu duk suka musulunta wa asbahu min junudil islam suka waye gari daga cikin rundunonin musulunci yanzu misali annabi waɗanda ya kira suna nan abubakar ƙarowa yi kamar kai ne yanzu ka ce ai ka samar da cigaba sai a ce waɗanda aka bar maka suna nan nawa ka ƙaro amma waɗanda aka bar maka ka watsa ballantana ai tunanin nawa ka ƙaro kaga akwai alamun hauka Allah ya kiyaye wa qamar kazalika khadija radiyallahu anha bid da'awa ita ma khadija haka ta tashi da da'awa ilallah fada'at banatiha ilal islam ta kira 'ya'yanta zuwa ga musulunci fa aslamna duk suka musulunta wadda asadiqatiha ta koma tana kiran ƙawayenta kuma sunta kuma sunta mai gida zo da alheri mun gano wannan da kyau ko ta wannan gaba yana da bukatar a wata harshe a kai kama ga lokaci ya yi za mu saurara a nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum